وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين ku ciyar da dukiya a cikin ɗa'a ga Allah daga jihadi da waninsa kada ku jefa kawunanku a cikin halaka ta hanyar barin jihadi da bayarwa saboda Allah ko ku jefa kawunan ku cikin abin da zai zama sababin halakarku, ku kyautata ibadunku da mu'amalolinku da halayenku. Hakika, Allah yana son masu kyautatawa a cikin al'ummarsa, sai ya ba su lada mai girma ya datar da su zuwa ga shirya.